Premier Radio. To shekaru biyar kenan da makarantar Nuru Tilawa ta shafe tana gudanar da harkokin karatunta tare da yaye mahaddata Alkur'ani daga ciki da wajen ƙasar nan. Sai dai a bana lamarin ya zama na daban bayan labarin ɗaliba Fatima Musa ya zama shine abin tattaunawa a yayin bikin yaye ɗalibai 61 da suka haddace Alkur'ani a wannan shekarar. Fatima Musa 'yar shekaru sha biyar a duniya ta haddace Alƙur'ani a cikin wata hudu kacal, abin da ke zama bako da ba a saba gani ba. Wani abu kuma da ɗaliba Fatima shi ne. yadda ta baro ƙasarta ta Faransa zuwa nan Najeriya domin samun wannan haddar, domin kuwa kwata-kwata ba ta jin yaren Hausa. Da take ganawa da Firimiya Radio, Fatima Musa ta ce ta samu ƙwarin gwiwar yin haddar ne daga wajen iyayenta da suka turo ta. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون I come to Nigeria for memorize the Holy Quran. My parents who are encouraging Na zo Najeriya ne domin na haddace Alƙur'ani mai girma. Iyayena ne suka karfafa min gwiwa akan Alƙur'ani tun ina karama kuma su ne suka kawo ni wannan makaranta. Ba wani abu bane da ya wahalar da ni, abu ne mai sauki. It was not hard for me, it was very easy. Mahaifin yarinyar da yanzu haka ke can ƙasar ta Faransa da bai samu zuwa bikin yayan ba sakamakon kullan corona ya aiko da sakon murya da nuna farin cikin sa kan haddace alkur'ani da yarsa ta yi a cikin watanni hudu. Na yi matuƙar farin ciki da wannan rana kuma ina fatan za a yi min uzuri akan dalilin da ya sa ban zo ba. Ina jan hankalin ɗalibai da su yi amfani da abin da suka karanta kuma ina alfahari da 'yata Fatima da ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai. Ina yi wa manyan baƙi maraba. ba. Merci Fatima. Haddar da ɗaliba Fatima 'yar ƙasar Faransa dai ta zama abin burgewa ga dukkan manyan baƙin da suka halarci bikin. da suka haɗar da sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku sarkin kano amina ado bayero da na zazzau kazaura da na anka sai ƙaramin ministan noma da wakilin gwamnan jihar kaduna dr sani umar rijiyar lemo da ke zama babban bako a wurin daga nan kano ya ce haddar da fatima ta yi a wata hudu ta zama ƙalubale ga matasa da kuma sukar sahabban da suka haddace dubban hadisai a lokacin ma'aiki. Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu saukar maka da magana mai nauyi saboda ka alqur'ani nauyi ne duk wanda Allah ya bashi alqur'ani to ya sani cewa yana da wani matsayi babba a gurin Allah yayi kokari ya ga yayi abin da zai tsare wannan matsayin da mutuncinsa kuma nauyin da yake kansa har ila yau na ƙoƙarin isar da saƙon da yake cikin wannan littafi ya ga cewa ya sauke wannan saƙon ta hanyar karantarwa ta hanyar ilmantarwa ta hanyar bayawa na ƙasa tarbiyya shi ma a karan kansa ya san cewa ya sifantu da irin sifofi masu kyau da alkur'ani ya zo da su barista tahir yu tahir shi ne shugaban makarantar su Fatima Umar da ya godiya ga bakin da suka halarci bikin ya ce suna fatan za ta ci gaba da yada karatun alkur'ani a ƙasarta ta Faransa idan ta koma. To wannan yarinya dai ta zo daga ƙasar faransa ba ta jin turanci ba larabci ba Hausa amma saboda kishi na alkur'ani mahaifinta ta intanet ya ga labarin makaranta ya kira mu muka shirya da shi muka kawo ta ya kawo ta muka je muka ɗauko ta daga airport daga ciki ko Allah ta haddace alkur'ani muna da yakinin Allah na son ya amfani da ita a Faransa domin yaɗa addinin musulunci. To wannan dai shine karo na farko da wannan makarantar ta samu ɗaliba mai irin wannan hazaƙa. Tun bayan kafuwarta a shekaru 25 da suka gabata, kuma karo na uku da ta yaya mahaddata alkur'ani sama da ɗalibai 140. Shehu Usman Salihu, Premier Radio. Premier Radio. Nagari na kuwa.